الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه الحمد لله الذي جعل التقوى عباد الصالحين والصلاة والسلام على خير البشر المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين باب وجوب الصلاة في الثياب كان بيان أحسن الدين صلى الله عليه وسلم يأتي البخاري رحمه الله يا متبابي أحسن كتاب الصلاة sai kawo ainihin wani an kwallatar da bayan ya kawo wannan kayan kwallatar da sai da ya gane cewa manzo sallallahu alaihi wasallam jibril ya karko ya wanke ne zuciya ne da ruwan zanzan ya cika ta da imani da hikima ga wannan kenan a ashe tsarki an kafa da shi kenan bayan sarki ni sannan aka ta mai sallah to daga ta sallah sani sai wani al'aura daga wani al'aura sani sai bukatar a kyola to a shekirin da yake ana magana a kan sallar sallah da yanzu shi ne sallar sallah mai jirgi yana hawa cikin wuri zai bayani a kan masallaci don sun ga yanzu mun kare da wannan mun kare da ainihin bayani a kan rufe al'aura zai bayani a kan istibarin sosai kenan ka ga mun yi tsarki sannan kuma an san sallah za a yi bayan haka na ashe ka ne a sallah a kuma wasu ruɗa wanda ya kasance ana gaba a cikin sallah shi ne rufewa al'aura bayan an ga al'aura da sa'i baya da ta aiki muna ko kuma yi yau shi aiki lori shi yau hakan da sai ya ci ko da bayani a kan masallacin shi da abin da shafi masallaci da abin da shafi masallaci da abin da ba shi masallaci da shi na sai malam ya ce da wujudu salati ta tiyari bayan yau bayani a kan wajen ciyen sallah tare da tufa wa kawai Allah ya ta'ala da zance Allah ta'ala da baka wujudu da hukumin da kullum majalisa kurji kawar kowane masallaci malum sun yi imani a kan cewa abin da aka nufi da abin in nan tura wata da yawa aura haka ibn hannu ya ce abin da aka nufi da dina bisa ga abin da malum sun kai imani shi ne yawa aura sannan kuma akwai hadisi da an kawo daga Abdullahi bin Abbas ce mata sun kasance suna tawafi cikin ɗakin kaba da rara sai dai aya ta sauka ku zo ne da ta kuma inda kullum a gidan yau hakan da kore al'aura ku kuma ku suna shi mun kuma ko wani wani sallah to in ya ce wajen tawabi an kace an rika al'aura a ke nan da ba ka wajen wani aura kuma sallah shi ko duk ya tako inda sallama wanda ya yi sallah ta yi guda kawai واذكر أصلا كل الأكوان أن يروي حديث يكتاوش بسيجة التمويل تقول بيتك شرط عليه وكم حديث أقول مكان عقيد لما كيش واذكر أن أنفتوا أن سلم كل الأكوان أن النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة من الله هذا ياتي من صلى يزوره ولو شوكته wata shekarce zane ne shekarce zane ne inda sallah shekarce riga ta inda sallah wani lokacin koda ko da kaya ka ga yanzu wanda an sai da riga guda haka in ya ce shi sallah da in ya duka za a ga aura ce in wani bai gani shi in ba da ga aura ce don haka kashe ke nan bai sallah da riga sai ya yi mata haka ya samu yin ya kai shi ta haka in ya samu yin ya kai shi nan haka sannan ya samu lalle shi samu lalle sai shi daga tsakiya saboda gudun kai san so shi kwaye shi ta to wannan hadisi yace wa fi inani wa fi nazarin ko a fi ina da ihizan cikin isnadin wannan hadisi to akwai magana a kai malum masu yi magana a kan isnadi wanda a cikin wannan hadisi wa kawo salafin musulmi kuma na ya rawaita hadisi ga musulmi tarihi cikin littafin tarihi wa abu dawuda shi ma abu dawuda da wannan hadisi wani sa'i da sa'i wa ibn hibbana da ibn hibbana wa ibn huzaima da ibn huzaima amma wannan da ibn hibbana wanda zai ibn hibbana na ya zama hadisi min tariq a darwadi ta hanyar wannan Abdul Aziz ta hanyar Abdul Aziz Abdul Aziz ibn Muhammad a darwadi shi kuma ai Ibrahim mamni an Musa ibn Ibrahim mamni Abdurrahman ibn Abi Rabi'ata daga wannan Musa ibn Abdurrahman Musa an min tariqi Isma'il ibn Isma'il Ibrahim mamni من طريق موسى بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن ابي ربيعه عن المدينه الاكوي لكن هذا المدينه الاكوي هذا الشيء yace لشي يا رسول الله يا من الله كنت رجل كنت انا رجل yace ni mutum ne ko kuma in ni rajulun ni mutum ne a cikin farauta ne haka wutar jirgin da ne farwa ne da shi ina sallah cikin riga guda ko sai riga guda a da mazan Allah ce na'am zo da huwa da wannan riga ta tace ta kora ko da kaya domin in ta tace ta ba ta tace ta da kaya in ka duka za a ga al'aurar ko kuma kai za a ga al'aurar ka lokacin rukuni ko lokacin sajada to wannan hadisi ga wani tsari ne ya shigo a wannan addara wadiyar wannan hadisi daga wannan a daga musa ibrahim ne abdurrahman ne abi rabi'ata an fara matan al-awwali na ga ibrahim mutum da ismaila a wannan a mutum da ibrahima an sura mutum da nakawai kaga babu wata tako to shi ke kenan kuma bayan wannan kuma sai ya kasance shi buhari da kai ne ya sake rubuta wannan littafi amma ya sake rubuta wannan hadisi amma ba shi buhari ba har yau da shi ta ina tarihi an ismaila ibn abi uwais an abi an mutum da ibrahima an abi an sura mata zalabi ina da jumla ya karfafa murafi ina da sai mu tare da riwaya ta farko da muka karanta tanzara bari a an mutum da ibrahima mutum da ibrahima na abdurrahman na abin da ya ta an mata ta gama ba wata ta amma da riwaya ta biyu sai ismail ibn abi ubayd an abi an mutum da ibrahima an abi an salamata ga in kace ba cikin wannan da da sinadarin an tsara mutum guda shi sinadarin sannan bayan wannan kuma Buhari ya sake wato wannan hadisi a an ba malikin Isma'ila عن عبد بن خالد شي كما عبد بن خالد قال حدثنا موسى بن ابراهيم قال حدثنا قال حدثنا الاحوص وسلم حديث حديث بين موسى وسلمة يبين حديث سعيد موسى وسلمة kaga in ka diba riwaya mutu farko babu wasita riwaya mutu ta wannan Isma'il ibn Abi Qais an abihi an mutum Ibrahima an abihi ko an mutu da ibrahim an alihi ba mutu da ibrahim ba an suna mata an kiyaye da wannan ko riwaya ta farko an mutu da ibrahim a suna mata na kawai riwaya ta kuta wannan a isma'il ibn abi buwai malamin buhari na yayi wata shi riwaya shi kuma watan an wannan an mutu da ibrahim mutu da ibrahim ibrahim ibrahim isma'il ibn abi buwai an abi an mutu da ibrahim an abi daga mahaifi an sallama kaga anguwar ta tsakanin salamatu da mugun ibrahim wa awa ta ibrahim ke na mahaifi don haka ta dai shi wannan ibn hajar shi da da fitna da zira garbaya ta adamun abiya ta garbaya ta wannan ismail da abi wani mu samu ziyada ta mutum guda sai kasance ce kun buhari ya sake wani wannan hadisi min dalil malik kimni ismaila an ala ibn harith ala حدثنا موسى حدثنا موسى بن ابراهيم قال حدثنا سلمة فسرح بالتحديث بين موسى وسلمة فسرح بالتحديث بين موسى وسلمة بن الاكوي an kiyaye da wannan ko to shi da take shi a wannan ina da yake shi to in muka diba riwaya ta zo kashi uku ga riwaya ta farko da ga riwaya ta zo da wata ta uku babu wata da To kuma gashi wannan a wannan Isma'il sun abi wai shi na cikin maimaita malama Buhari wanda Buhari Ga shi ya yi ruwaya an shi an musamman da Ibrahim an shi an salamata ya wata to amma ga ruwaya ta wannan Abdul Aziz Al-Arabi da tashi ruwaya shi kuma babu wata an kiyaye da wannan sai yanzu da kaza ai to sai da shi wannan ibn da ya ya fi da shi na yiwuwa an takuna riwayat abi uwais an takuna riwayat abi uwais min al-madini bi mutul al-ali shi na yiwa ita riwaya ta wannan ibn abi uwais ko kuma abi uwais min al-madini bi mutul al-ali shi na yiwa kila tashi riwaya wata isnadi an ta samu ƙarin samu shi na isnadi abu kan ibrahim a hadisi an samu mutum a shi da aka samu yake wannan abubuwa da tafiye da yaku da salimu su yi riwaya ta al'adun muhammad ko kuma shi kasance riwaya ta al'adun muhammad wadda kasance ya ce na mutum ibrahima tsara na sallah mutum al'adwai ya kasance kila na da kasar zai gaje bin riwaya shi kuma wannan muhammad na yi su zai ce wa haza وهذا هو وجه وهذا هو وجه من الذي إسنادي وأن شيء أحمد التي إسنادي له إذن ولا إسنادي أقوى الذي أما تعالى وأن كل ثم لما كنت أن يبدأ من هذه والآن يفكر إن ذلك sai ga ta ta hanyar wannan abu da hadisi a tsara wardi sai ku sai saboda nashi nadi mutane na sai sai ku samu kai waya da alamun shi to bisa ga haka na buhari ya ce da zaki da zaru sai in wanda da zaki akwai da zuwa sai ce wani karu an san da akwai an yi wani waya da kuma mutum a kawai bai ce rawa da mutum a kawai ba inda bi a alaihi wasallam ala zuru ko kuma zuru da ku ko da mutum ka kai kula da kayana to wannan shi sai ya ce bi da zaki da zaru sai ومن صلى في ثوب sannan kuma da bayani akan wanda ya saba zuwa wanda ya kasance ya jima'i da su lam ba ma lam yarfi ta da mutum bai gane shi daga sarka ba kana sallar tuwahin da kai jima'i da su mutum ba ka da sarka shi kuma na ishara na ka hadisi wanda Abu Dawud da ya ruwaito da shi da Ibn Khuzaimah da Ibn Hibbana kuma ka inganta da wannan hadisi min tariqi mu'awiyah bin Abi Sufyan ala yace da alƙurudi na tambayi ya ce ya tambayi kuwa dai wannan kuma halima a kanin na biyu a laifin zama shi kuma don asa ya kasance da ne shiga da sallah da shi da su da rubi cikin dukan da ya jima'i da su a da su ce ham idan lam yafi a cikin bai ya gama ni ba mai shi da sallah shi to kaga wannan hadisi shi ma aka diba wa din ya inganta saboda wasu sun shi akwai Abu Dawuda akwai Ibn Hibana akwai wannan Ibn Khuzaimah duka ne ko sun yi da wannan hadisi a shi kenan hadisi shi ma wannan ya inganta don haka shi wa amran nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah kuma ya hora Allah ya duba da bai tsuriya wanda ya kasance da zai kashe zafi ga dai حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا يزيد بن an muhammadin huwa inda dinina an kuma ya iya har ta ce umarna an kore mu an na harajar kulliyar mutum da mata masu haila yau mai jini na riƙi da biyu karama da kuma sallah wala da hududi wada wani hududi sannan kuma fitar da mata waɗanda ya kasance waɗanda ya kulle ne mata waɗanda ya kulle su ba mu fitar da su wayan shahar jama'atar musulmi na sun halarci wa da dukkanin inda jama'a musulmi ke halarta wada a wata mu da kiran su kamar abin da shafi wani ba ko abin da kama da wannan wa ya ta ganin kulliyar Muhammad sallallahu alaihi amma mata su ne ci wurin sallah ke na gaske sallah a cikin aka zai wata mata ce ya rukun ya masu Allah idan na dai talahadis ba wata daga cikin mu ba ta da mayaki ala ta samu da halarci sallah ko ko ta mu da ba ba da cewa Allah ce da ta ta ne ta hannun ne ba da ya kuwa ta ara mata mayakin da ta ta ta ta ta ta wajen ta wa ta abdullahi ta ta عبد الله بن جاد يأتي السكري حدثنا إمران قال حدثنا محمود بن سيرين قال حدثنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أم عطية نادما الله يا بدون السوى ما داوى تأتيه شهادة جولين صلى بين جماعة المسلمين باب أكل إزار باب مباني أكم كل ذلك وأكم بايك إيكي ko kuma kun da zai ga kafada sai tsara da lokacin sallah وقال أبو حازم أبو حازم يسي يا رواية عن هل كتاب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم sahabbai suna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi sallah tare da manzon Allah ayati uzurihim ala awaqi suna waɗanda sun ka daura zannuwan su ala awaqi cikin akan yunus قال حدثنا آدم بن محمد قال حدثني وائل بن محمد بن سنة في مسلم ولانا آتم بن محمد بن زيد بن عمر بن الخطاب آتم بن حدثنا آتم بن محمد حاتم بن محمد بن زيد بن عمر بن حاتم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر حدثني وائل بن محمد بن وانا كينا أبو محمد بن منتبه قال حدثنا جابر fi ila ya ko tara sallah jajirin jajirin ya yi sallah fi ila da cikin zane guda da aka da kuni ibadi kafafu ya kulle wani zane bayan iya kai wanda ya rubutu wahi ne mawdu atun alal bishya wahi ne na zargin aka yi ke shanya ko kuma ba san suna kai aka wani ki jajirin na abdullahi da gangan ya tabo cikin jama'a sai ya ajiye ne guda sarkin guda sai saboda guda ya yi wa limba ce tsaye na kai sallah ya kare sallah ne ka kafafuwa

a shirke na shi sun shi kuna majalisin zai yi yadda ake sallah na kuma ba kowa da zai da kuma a shi a abin da an wajibi kai aure al'aura sai an aure al'aura a kai sallah shi ke sallah ɗaya yace wa ayyuna kana da kusu ma da shi mu wa'anda zai yi ala ahadi ala ahadi sallallahu alaihi wa sallam zamanin manzon Allah wa aka tuwani guda mu da ta ce shi kan ce darma guda shi ya guda sahabbai mun yau sun ne guda gare su kuma da sun حدثنا مدرب حدثنا مدرب أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال رأيت ناقة جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد الناقة بن عبد الله كان صلى سائر بن يهودا وقال شيخ جابر رأيت النبي ناقة من الله صلى الله عليه وسلم في ثوب شيخ صلى سائر بن يهودا na ga ashe kenan suna da zule guda suna na sama da sallar a alaihi sama amma ɗan guri ya kama sai in ya kasance zane guda gare ka amma in kana da riga da jamfa da wando ga da kasa rigar ka da jamfa ka da wando kai sallah ya yi kai sallah da jamfa da wando kawai da sa riga da jamfa da wando ya yi in kuma riga ta da wando ga da kasa riga ga da kasa tabo da wando kai sallah da kasa riga da wando kai sallah ya kai sallah tabo in kai sallah tabo da wando ka bari rigar gaba ɗaya amma in ka fara riga da wando in ta ce kawai za a shirye ka ko za a ga a abin da gemin ka lemun ka ko kuma a ga da jirgin gaban ka don ka ji kenan ka ga da sallah da riga da wando da sallah da tabo da wando da sallah da tabo da wando gara yi da riga da jama da wando ya kai kamala kuma ka yi da jikin gaba da saboda ni wazo sai da saboda da majalis yau hakan na kurke kan kuma kowane masallaci yi kon kawa lokacin zuwa sallah in za kana wurin sallah ka yi kawa ka za kana wurin ko kuma za kana kasuwa ko kuma za kana wurin aikin ka ko kuma za kana wurin jikira to zuwa ya da sallah yau haka da ku yi kawa ko kuma da masallaci wani mutum ya kasance in zai na masallaci shi na sa tako da wando zai sa da lafiya da zuwa masallaci sai wani malamin ya shi ce shi malam ya kake zakuwa da tako da wando masallaci ko da lafiya ga shi Allah na cewa ku dubi da saboda da kullum da ku rike ko ku ko da sallaci sai wannan mutum ya kasance mai son sunna na mai dai sunna na da yaran nan irin na sallaci sai ya ku wani ku ga yadda Allah ya sa ku da sallah kowa yadda suka hita wanda da su masu tsada to suka sa wani da sallah ko su su baki babu salati su sobi da wani babu bayani akan sallah cikin duha guda mutum ya kan amma shi sun ce kuma nan ya laga shi ya daura shi ya yi wani ba shi qala zuhuri zuhuri ya tafi a cikin hadisi ne da al-multahiqu al-mutawashshiq wanda aka ce ma da al-multahiqu mai yahawa ko mai nagawa ko kuma wato mai abin ga mai wannan bawa wanda ke wannan ba al-mutawashshiq mai wannan ba wa huwa al-muhalifu bayna kafayhi shi abu wanda ke tabawa tsakanin kasanni ne biyu ala aqi dai ya sanya su ga abin ne wa huwa al-ijtimaru shi ake ce malaki ala mashidai wa huwa al-ijtimaru wannan shi aka ce mawallin ba amma in yi wallin ba na shi wallin ba ta shi sanya ta ala aka kai akan da akan da mutane ko kuma ta akan kafadin ne ko alaman bai alaman gibai akan kafadin ne wato huwal atiku kenan wannan a atiku wannan a a a atiku atiku atiku wato kenan in sa da ta hidda mashiriki nan daga in ya tsaye da nan sosai ta ga in ya tuka bai gani al'aura sannan kuma ɗan ya tali ya yi ya duka bayan ya taso ko ba ganin harwa sai da bayan da shi sai da ya sai bai don haka shi yake da bai nan ba sai shi ne bakin nan ga rufe shi da ya zuwa ko ne kuma zaman da ke hadin shi na kai akan wannan min yadda haɓar sallallahu alaihi wasallam da sunan masu Allah ya yi da da zane guda wa halama bai da bayna ala kai amma ya taba da takalmi ne ala adikai ga kafadin ne حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو عمر بن أو بن أبي سلمى ذلك عمر بن أبي سلمى أن النبي حديث ما الله صلى الله عليه وسلم sallati sojin wahidin ya kasa shi tufa guda har halaka bai da bai amma ya saba gabanin ya saba da kakanni ne kenan shi kuma wannan ya Allah ne ko wannan Allah ne shi ba hadith na Muhammad bin Musanna ala hadith na Yahya ala hadith na Hisham ala hadith ni Abi an Umar bin Abi Salma anna qura annabi ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji shi sabu wa ya sha Allah ta ji wa ya buda kire ku musulma kire da musulma al haqiqa ta alfa ya ji ko ta dinne ala aki kai aka da musali ko kuma ta kan ta wadin ne hadith na Ubaydun hadith na Ubaydun Ismaila قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن أبيه أن عمر بن أبي سلمى اخبره قال رايت النبي أنا كما الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا صلى في يوم واحد لا يشوها هدى وشكنا به يا لقاشي في بيت أم سلمى في بيت أم سلمى وادي أن تربيه يا تنجد تنجد على أشكيك أكلم سعيكم وأكلم سعيكم حدثنا اسماعيل بن ابي قويس قال حدثنا مالك قال حدثنا مالك أخذ أبي الزري مولى أولين عبيد الله أن أبا مورة مولى أم هانئ بنت أبي طالب ولا لكي أن أبو حقيقة جواهي سريع أم هاي إن يا أم هانئ بنت أبي طالب يا أبو تالي يقول تنا سوى ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونام اجتمع الله أمر فيه كذا أنا في مكة فوجدت مستع منذ الله يكتشنا وكا وفاتمة ابنته فاطمة زيادة تسره تايدا شامكي لذلك قالت تجي maka nan da Allah ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma hada ni wa shi wannan ko da nake ana ana ummu hani ce ummu hani din to ai da ni da bi dare wa kala ce marhaban bi ummu hani ma da nan ummu hani marhaba ne wannan ma bare da ne gurbi di to ka ce da manzon Allah kare wa kare ka manzon Allah ne wa sallah tamaniya raka'ati yayi raka'a takwas mu da ya kwanti so da shi ta wanda yi wa limba da zane guda wannan shi an baka su da jima bari shi buhari ke nema babu salatu fi sirrin wahid wa takam wala ma da lokacin da manzo Allah ta shirka sallah ko sai ce mi ya rasulullah ya manzo Allah ya mu ayi tace da ama in mu ummi dan uwa ta yashi annahu qatilun rajulan wallahi sai ya kashe wani cikin waɗanda suka manzo Allah suna zagin manzo Allah ta bani cin makka sai manzo Allah ya ce da wani da wani da wani da wani ban yaje musu ba duk inda an fitar da su a kashe su Sai ya yi daga mutane wajen mutum takwas su duk bai gafarta musu ba ya ce amma bayan su duk wanda yi gudu a tarihi duk wanda suke cikin gida wuri a tarihi amma waɗannan mutane duk sun haka a samu su a kashe ya ce ba bayanin musu ba saboda sun ci zargi ce su zage shi sannan kuma sai su zara na bai to sai kasance shi wannan mutum shi na cikin waɗanda manzo Allah ce bai bayani ba to shi wannan kusai da bara sai wani da wani ibn da zai ta sai zo take mata kara yace to kuma cikin sahabbai ko wanda sahabi ya shi wanda zai shi yace to da manzo Allah ya ce bayani ma wani ina da mu ni da mu shi wani a bari wani da kashi ko da wajen yake an mu wajen mubaraka a bari shi yana shi ne kai to shi wannan shi a cikin wanda an yi al'ami da zai zai ta to shi da shi ko sai shi ka kai shi muhammad da gari ta ya kuwa ta ta wasu gura masu gura amma har wajen gunin ba ba su ma na kwan lokaci amma tare da haka sai ya kai kara ga yadda ce ke ji abin da alimin al'adar da ya ce ya ce duk idan shi ya ce har hakika a jarta wutar ce to wannan wanda alimin al'adar ya ce sai ya kasa a jarta gona kan da shi kula zo ko ga yasa kula zo na kan ko ga ko ga yasa shi kuma sunan mijin sana an ce ɗaya mijin sana dan mijin tana alimin abin abi yake da ya ka an ji shi ya da tunu mu bai ka wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake ka ajanna ma ajaji ya ummu hani ya ke ummu hani mu ta da kitan su kike da shi mu mu ta ce shi qala hani qala ummu hani ummu hani ta ce wa za ka zo a lokacin na ko sai an yi wani abu lokacin sallar duha a shi ma zo Allah ya yi sallar kamaniyar ka a ta raka a ta ce wa haka duha raka a ta kura ki a cikin abu lafiyar yusuf ya ala akwai na malikun na yi mai shahadi na ta izini mata yi an abe kure an da ta yi wani mutum ta ala rasulullahi ta ala rasulullahi ya Allah sallallahu alaihi wasallam an da ta lafi sobi ki to da wani ya akan yin sallar cikin zabe guda فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله شيء أول كلكم صباح هلكم هلكوا ونكون أدني أي بقى هو أدني ba mai zane guda shi a da mai zane biyu a kaɗan don haka shi ke nan dai zamanin sa zane guda kai don haka ga manoma ka cewa wa tan mutu kura mustala bitin tarawili illa idan ka ta kuma hashe ba an karhanta ya sallah da wando kawai magarushi na saboda manzon Allah ya yi amma ya rata ya hannu ko ya rata da shi hannun nan ka ya biyo bayan kafin ne shi sannan ya biyo da jin gaba ne ya rufe jin gaba ne sai masa aka so in za ka sallah da wuri ka samu ko ta wannan ka yafa in kai sallah da wudu ta wuce ke sallah ko ko da wuri ka ke sallah babun ku babun idan Allah da sabil wajib idan mutum ya tsara da tufa guda wadda da al'ala adin aiki sanya wani bangare da tuhun nan akan kafatun ne hadisna abu adin da abu muhalar an malikin daga Malik ibn Anas nan abin Sa'id daga Abi Sa'id an Abdurrahman daga Abdurrahman al-Arabi an Abi Hurairah qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man Allah la yusalli ahadukum fi sawmi wahid ɗaya daga cikin kashi sula ta wahi guda laysa ala ahadi qayhi shay'un babu kodi akan ka mutune ne wannan tawahi حدثنا أبو نعيم قال هو رجل بخير قال حدثنا شيبان أن يحيى بن أبي كثير أن يكرمته قال تجد هنا جيشي wata shi a yau da ake tafsirin yake na yi kira mata shi na cewa ɗaukon tu ta alfuhu ko na tambaye ya kira mata ce shi ni kuma ko ta suna ta yi tsawon wani guda haka ta ce min ta da abu hurairu na ki abu ya ko shi na cewa a shi hadu an a shi hadu na shaidi ne cewa ni sanin da rasulullahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ko shi na cewa ma sallabi to min wanda sallah ta yi tsawon wani guda wani halin ala da kai ta ba aka ta ta cikin babu idan aka da saboda yin ko a bari a duk bayan sarfai kitaba akan kasanni ne wanda ke na shiga ko wanda ke da shiyafa na shiga ko da ke da shiyafa na sai shiga man zai shiga su kame ka mutum babu idan kana soba dikan babu da kana soba idan duha kasance da yikan mai hukunci mai da yawa sosai to zai raga shi ko ko daurawa da yi hadisna ya hayyun salihin قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال سألنا جابر بن عبد الله متفق جابر بن عبد الله أن الصلاة في الثوب الواحد أكن يصلى الشيطان غدا فقال لي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم na yi ta tare da manzon Allah fi ba da sami fi ka tashi da ta ne wa yi su lailatan ne zo wani dare da ba da amuri akan wata bukata ta wa inda manzon Allah wani dare ne zo inda manzon Allah wata bukata da Allah yana talla. wa alayya sahu wahid ne kuma tuha guda ne fito shi masu fi sai ne da je da shi wa sallaitu ila janibi ne sallah ne manzo sallallahu alaihi wasallam falamma sakaru ta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala yace masura ya dabi ni a wannan tafiya da kai shi ne da ka taso mini fa habar dubu bi hadisi ne da manzo Allah ta ta a gare ni gare shi falamma farga su ta ne da ga mai bukata ta mun kai da shi ala tace mai domin har da kimanin ni an wannan da ke Allah zai da aiki wanda ya kai kuma na ga ta ne ka daura shi ka adanta ka yi wannan ba da shi ka dama na kuma zan ga an gare na zai na sai kasance in ya zo wajen rubuci sai ya duka na shi rubuci in da ya tsaba rubuci za a ga ya dai yake ni an wannan ne ne ni an wannan wani ba da yi ga shi in za ka duka sai ka yi da rubuci na gare rubuci sai ka yi da shi da suna na gare shi da wani ta ga ya ka yace ni ta kai wannan ko ta yake ni kana zuwa ai manzo Allah ta wani na amma shi ta kana zuwa da yaka ko kuma ya kasance zuwa ɗaya ne yau haka ne wannan da shi kada ce fa in kana wajira to zuwa ne in sun kasance masu yalwana farda shi ka laga shi in ka laga shi kuma ka saba tsakanin kafin ne ka wani ka da yake in kuma ya kasance ko kuma ce na wato da biki ka daura shi kawai ka bishe shi da ka daura kawai ka wurin baki ki da zuwa kawai ya kai sallah حدثنا مسدد هو يعني مسدد آه. حدثنا يحيى هو ابن وسعيد هلكتان عن سفيان هو الثوري قال حدثني ابو حازم ابو حازم يا قال يشي يا جو ان حدث يسالون عن عن قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد صحابي سون كسنجي سنة الله تعالى من الله صلى الله عليه وسلم aki shi kudurihim ala anaki sun kasance suna daura zannuwan su ala anaki mu akan wayoyin su akan wayoyin su ta hai a cikin ya da kasu na yan yaro yaro ka sai malage nan ka iya sai malage shi duk wata daga kwani to wani da haka nan sahabbai kai saboda karamci tuha sai su yi da ni amma in sun ka duka duka wasu sai in ka ba su tana ganin auren su in ka riga tana ganin auren su wa qala lin nisa'i sai manzo Allah ya ce ma mata manzo Allah ta tabbata da ne shi na yake ka gaya mata la ta fa ana rubusa kun da kada ku ɗauko kawo nan ku hatta ya tsirar jami'in rusa sai mata da sun kuma zaune gudun kashe kasance ku ku yi zai da wasu kawo nan ku ya ku ka ku kai ya kasance ne na cikin ki kuna aiki don aura don haka mata su kasance suna ka tare da ni amma kuma nan ne kake yi na ya ajiyar a duka na ku sai ana aiki na aura babu salatu sun ki baki shari'a babu mai bayani akan sallah cikin jabba sham ana sallah da jabba ko ba a sallah da jabba na a aka sake a cikin shari'a wannan ana sallah da tuwahi wanda ya kasance kafiri ya saka ana sallah da kafiri ko ana sallah da tuwahi da kafiri ya saka ko da ba a wanke ba saboda shan wani lokacin kafin tsira ba su kunin ba kuma an zo manzo Allah zuwa da an tafi ko da shan wani bashi da Allah bai wanke ba babu tura da jiji mata shamiya bayan mai bayani kan sallah da tuwari wanda kasance aljabba ce wanda aka ko da sha. wa qala al-hasan hasan al-bisri yace gaskiya daga tuwari yanzu bi ha al-bisri tuwari wanda ya kasance ba tuce ya tunka lam yana da ha ba a yi kada yi a sallah su ba da an wanke ba wa qala mahmalun rashidu. wa qala mahmal yace ra'aytu a asufuriya na ga zuhuriyar fasulin siyasa yamani shi na sanya tuwari wanda ya kasance yaman an ka saka su sannan wasu mutum da su ma ma su bi da gori a yadda an gana da tsari da shi tsari na ba na ba bawon a kai ko da shi tsari na makalama a kai ana iya da tsari yanzu ala misali kamar da ya ga da shi tsari su da farare ne an ka kima su an ka ɗauko ni tsari kamar tsarin shanu ko ni tsarin raƙuma an ka tara shi sosai sai an ka ɗauko irin wannan fafari an ka tashi ya tsari guda a kai sai an ka yi da duwar an ka wanke shi da kuma wani haka da tsayawa ta da an yi rikin da ni an yi rikin tsari ana yi wasu wani wasan ce ko da kaji wa gana ma ana yaya idan an kai da shi an ka wanke an ka wanke yawan yawan yawan yawan in ka zuwa su na babin kumari da sai dai a ga launi a shi an yi rabo da launi wa wa ku amma ya ko kuma ku biya amma a kula an yi rabo da dukkan abin da ta. wannan za a zai yi fi so da gare ku alimin da ne ya nuna to ne da ba wanke shi ma ya fata ma ba wanke shi ko ya sada shi to ja amma mutu ta shi wani wala ila ba ta ke la da ko wala ba bil basika ba a kula da wani da kafin yasa in kafin yasa to wani da shi da shi da ya da ba su ta shi sala saboda kare duk da ya ta ke amma ta ce da bil basika ta mana ila bil ta in kafiri ya sa ka duwaye ana ba ko ba wanke ka cikin kitabun ne ya ci Abdullahi ya kawo kafiri na ya sa ka duwaye mutum da ya ce bai kiyaye su sai kitan shi dawo shi ya sa ka duwaye za ka mutum sai saka shi in dai saka ta sabo saka amma in ya kasance kafiri ya sa duwaye ya ci ne ya ɗebe shi wannan an ba ka sanya wa kai ta wani amma haba a ce ba a sallah da kake ka ba kai kana sallah duk abin da ruwa ko ya saka ka ba ba abin da ruwa ko ya saka ba yau haka dukkanin da ruwa sun kawai ya tsarkaku ana zuwa da kirka da an ka ce wala da ba ana a zuwa da ba ana da ne ba a ya ce wa kuma ba a sallah tuwayen ta kasance wani da sallah ke kwanawa musulmi da ba su ne saboda in da kwana ko da suka bai a samun to a shege nan ta gaba ana mai ko saboda su domin a ke shi ma mutumin da bai san ba to wa ne ba ka samu kai ka sai dai wani in ya ba ka mutumin wanda ka rasa ba insha Allah hadis na ya ya dai ne mutum kala hadis na ya ya musulmi kala hadis na abu muawiya annal abashi an mutumin an masukokin an muke sai shuka kala da kuntuna kasance ma'azabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kare a cikin shari'a فقال الإمام إلى كم جيرا كل إلى وقت فأخذت حديث أم مرضو الله موسى فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضو الله يتجي حتى توارى أن يهنب جنيه فقضى حاجته يقال مقابل lokacin da ƙara bukata shi wa alaihi lokacin shi na tare da ba shami wanda an ta a sham fara haka zai yi hurri da yadda kuma yankun mai haramu zuwa ala yadda ba za ta sai kasance hannun riga in ya hukunta sosai ba a haraje da gome a kan haye da hannu ne kasan wannan jiba ne wata bauta alaihi zuwa manzon Allah ruwa mata wata ya walla wudu abu ila auladin zaki sallah wa mata alabu kai ya ta rubi da kuma sanan sallah ya sallah babu karaje a hadisi salati bai mai bayani akan karhancin alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah الحسن والمسلم ذاك الذي حال شروط ما مضى إلى كمال الدفء بالقول الرضا والكون قد حجب الهجد وفي تفاوت فهذا مرتدي ما تمحى البعث كبعد عن علي فذاك أمر نشر من النبي كتمن إبراهيم كتمن إسحاق علي التيمي عن جابر وهو عن النبي قالوا له ما قال بعض وعجيب كالحارث لابن عبد الله وعاصم بن دولة الحجاج هو ابن الحاج في الحجاج وإن يكن دعواه في سيره سواه فسيه أيدي الأمل لولا أشك مدري فيه محمد أمر فتقى الحمد لله الحسن حديث وضع كما ترتشي والمجهور حديث وضع كما مجهور الشيما وتموت أكمل ترتشي يعني هذا حديث حسن هذا شابه شيما حسن حسن وكما هذا مجهور شيما حسن حسن ذاك الذي wannan shi ne wanda ya kasance haɗa ya tara shiru da shirkan ma ba za a ga da bayan zai gaba da shi ne shi wanda aka ce ma hasanun hadisi da ta dukkan shirka da yi cikin da yi ke mana da shirka guda biyar ittifalu sanadi adamu shuduni adalatul rawi jabu ko a da yanki a ita ittifalu sanadi adamu illati عدالة لا اعتقال السنن عدم الشذوذ عدم العلة عدالة الراوي دفعه دفعه إن الراوي لا يكتسب صحيح لا تعمل دفعه in ya kuka da shi a cikin yaro hukunci kuma habibu da shi na yake za ta da shi awwal nan kharaju da mamala wanda ke ya tashi da duk akan da ne dalili illa kama da kasu in ba ta shi ba bai kawai da wilaka da shi wani da ke da shi na maluma sun ce duk hujja duk hadisi wanda aka ce masa yi shi da aka ce ne ana samu ne cikin hadisi haka ne irin su ake ne a bashi ba wuri guda ba ba samu da su ba shi ya bambanci shi ya samu sanadi adamu shuduri adamu hilali adamu turawi dabbuhu wannan samu dauki wannan hadisi da su shi ya bambanci wannan su da zai haƙi wanda su da kyawa kan da haɗi suna daukar inganci in hujjar da shi wajen kan hujjar shi ai wani hasan mutassari hadisi wanda ya kasance hannun na kasance suna daukar ce da yin bijari biyu wajen kan hujjar shi wanda aka hujja da hadisi da shi ka aka hujja da hadisi hasan duk hujja a kai shi kowane yanzu talibin na da ya ya da ya ta ya da ya da ya da Wani da ya da ya ne ko ana magana a kan yi ta da wanda aka yi magana a kan yi ta da ta yi ta da yi mai mutunci akwai wanda aka ce ma aka kurakani mun wani da sallan ne to shi ma akwai hadisi wanda aka ce ma a makunin wata mutum a ta kula yi shi kuma da shi a kan kwarar da kasu riyadu da ruzi shi na a kan da madaukaki a wajen jawo to ne a shi ce ba alawar jami'i mai ɗaukar dojoji ne shi ma ma ta hana ba a abin da sashe ma rufa sun da ta ta sabani da aka yi. gaba adam hakimin abi hadis gama ba hadu an abi hidi gama da kini a ta hidi da kakane ba hadu na hakimin abi hadis ko ce wannan shi alamar da ta hasan shi an muni haka da a daraja hadis da ake ma san hadis ne kasance hasanun na to daraja kai ba ta kasance a ce ba hadu na hakimin abi hadis كذاك كذاك هكذا أمر شعيب عن أبيه عن جده هكذا كما أمر شعيب عن أبيه كما يجي شعيب أن تجي لتعالى محمد شيما ولا شيء كوشا شيء مرتبة أولياء الحديث ولا أحسن to buhari da kuma kulla ya ɗauki wannan amuru shari'a a biya hadisi ya ce ya yi babu nasiba a biya hadisi amma cikin zai ne babu amuru shari'a a biya hadisi amma akwai babu nasiba sai ne magana akan wata wuta aura wajen wanka babu masa zauriya ne yace an ba hannun hanci da abin na yace dani kaza haka nan wata Ibrahim kaza da Ibrahim haka nan Mahmudun Ibrahim sahibul makabi an ce ni daga wannan Asimun Umar Atemi da zama da fata shi da Mahmudun Isaka sahibul makabi ke kaza da Isaka haka nan Isaka Mahmudun Isaka alifani kenan ka ga Muhammadu ne ta ga cikin manya manya wajen yaki wajen bayani akan yakin manzo sallallahu alaihi wasallam akan a da manzo kowa ta yabo ba shi mara yana kai ta farke wajen bayani akan magadi da kuma basarun shina da fahimta sosai wajen sanin yaki akan manzo sallallahu alaihi wasallam da kai yan ke tsara ki tsara shi akan Muhammadu ne ta ga to amma na wajen riwaya ba an ce hadisi hadisi ruwa kan hadisi ne ko da shi sai haka in ya kasance da mu fata hukuma shi ma da gobe sun fi magani da muhammadu da isaka da gobe sun fi magani ya sun kai sabani to har ya kafa tauri na mutum da kowa da bari tauri na wannan ba muhammadu da isaka saboda mutum da kowa shi a cewa muhammadu da ishaqa wajen halifa da ce ni da zama ya saƙa da ce ni haka nawa da muhammadu da isaka abin da ne ruwa ya an ce daga asirin umar ake yi an jami'in daga jami'in abdullahi wa huwa shi ko jami'a wannan ke daga manzo sallallahu alaihi wasallam to waɗannan shi ake daga baki da kuma riya da hadisi wanda aka ce ma hasan in dai aka ce hadisi hasanun na to waɗannan na duka su an manya manya isnadi cikin hadisi hasan wa dole hu wanda aka gane shi ma kala ba abin wa dole hu sai aka gama da cikin tijari ga hadisi cikin kashi shekara ta uku wa dole hu cikin tijari cikin shekara ta uku kenan ko an gashi ko wa dole hu wanda aka gane shi da irin tijari wajen kawo kuciya ma tsara abinda abin da tashin malum ba sun take wahan shida dan rashi kalharif da hadisi na harif ibn abdullahi kalharifi hadisi da abdullahi hadisi na harif abdullahi hadisi na hasan amma shi na tabbatar da bai kai mutane ba wa adamu zaman haka nan hadisi na asimu zamarta shi ma shi da aka taba cikin bai kamar ba haka nan na hajjaji ko wani wadani hadisi na hajjaji wadani shi ma shi shi ba to wannan shi abbakin bayani a kan hadisi wanda aka ce ma hasan ya wata mata mafi koriya da ta farko shi ya wata mata mafi duniya da ta aka kare da yi mata sai mu tashi wani yankun da ba ku fi ne da ta wani da ke zuwa shiga da su Thank you. mun yi bayani a yi cikin wannan hadisi bayanin mun kusan da tun da ya gabata da wasu samu yi bayani a kan wannan mun ce mata na zuwa masallaci amma da sharuta an ka ce misali annabi sun yake ki kasance mace kar ta yi kawa misali annabi sun yake kar da annabi sun yi kar ta yi turare wajen kar ta yi ne ya masu kyawu sannan bayan wannan kuma an kace shi kasance hanyar na amintacciya ce daga hauko kowace irin fanna sannan aka ce kuma kai ya mako ne da maza haka da da muka kace ce gishin da hashe gishin da wanda kasance an kace da wannan da da mutum da ne ta zuwa masallaci in ne kasance shi da shi guda yayi yayi ta zuwa da guda shi da fala idan ta haram na ta sai in ya kasance ina da ta ba ta sa turare bayan ba ta sa turare ba ta kawa bayan ba ta kawa bayan gozayya da maza wajen hitan nan bayan bayan gozayya da maza wajen hitan nan kashe kasance wanda ya kasance mai tsanin kyawawa ta hitarsa na jawo fitina tana fitinuwa da wasu su fitinu da ita in irin ta kada ta fita sannan kuma bayan haka na aka ce wa an ta kuna tsari kuma mamolatan sannan kuma hanya da kasance a yantacciya ce in ta kuma ba mu daga faruwa ko shi ne mana to in ya kasance hanya kasance a yanzu rikicciya da faruwar goji da manna kunna an gaida mace da ita wa'illa in ya kasance hanya tana da matsotsoniya da maza ko kuma ba babu matsotsoniya da maza amma ana da kanna ga wannan hanya ɗin ko kuma tana iya saduwa da ita ko kuma ta saduwa da kawar da ita to ta zuwa masallaci haram na da muke bayani muka ce Aisha da radiyallahu anha ta ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ya kawo yau da ya hana ma mata ya ta saboda abin da sun fara na yanzu mata sun doko ababa ke na wanda ya kasance zamanin manzo Allah babu yanzu akwai aiki sosai akwai dalili a sosai to zamanin su Aisha ke nan mai kasance ke da manzo Allah na nan da ya hana mata ta zuwa to zamanin su Aisha ke na zamanin don haka ga shirka na guda shidda ma nan masu ke shirka na kuma da kasance kowace daidai ga shari'a yana ɗaya da manuma mata shari'a to haka sai a ba a gani ba a sa turare ba a tsawa ba a bato sojiya maza da mata sannan babu banna ga wannan hanya ɗin ko ko akwai banna ko ko wannan mata mai tsanin kyawun ta ko ba mai tsanin kyawun ta ba to haka a yi wannan a gani shirka shi shirka su shi ke da su ba za a yi ba. هذه الآية أوجها وغشيها ألوان لا أدري ما هي ثم أدخلت الجنة فإذا كانت حوالي الكفر yace sai da muna da da biyu hatta ta hadi da lafiyar wata har muka zo ga inda aka ce da sun manta da muka zo wannan wani ne ke faruwa yake lokaci da ha alwanun la'adari mariya sai wasu haskaki da wasu kawawai sun kaure da wannan magariya din ban san ayyane sun yi zarbi sarta da ba ba zai zarbi mata wannan magariya din ba saboda kyawun da aka yi sai yana rufin sun kaure ta yake sai an shiga shi da cikin gidan aljanna fa idan bi ha haba irin rubi sai daga cikin gidan aljanna wannan akwai ne ne na rubi cikin ta ko kuma haba irin rubi sai daga cikin na aljanna akwai yajiyoyi na rukuni cikin na aljanna wa idza tulabaha sai daga cikin wannan gidan aljanna da to ya yi ya tsata No. yace suna ne ne matsayin mutane ba su daga muryar su suna kabbara lokacin da aka karatu hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam to manzo sallallahu alaihi wasallam wata rana wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam ai ta dole ne a cikin haibar na ya an ka zo ga fito ya an ka zo ga fito ta ga Allahu akbar Allahu akbar ya an ka zo ga Allahu akbar Allahu akbar sai ya ce irba'u ala anfusikum irba'u ala anfusikum wa tanqulu ta kawunanku wa tanqulu ta wa'annakum ma tad'una asamma wala a'ma wala wanda kuke kira haba ku ma na ba na ba wanda ba wa inna ma tad'una fi abadin kuna kiran wanda ya mai jin kuna mai ganin kuna to har a daga

cewa na ji wani malami kamar yadda yake na ji wani malami yana sai da magani kuma yana wa'azi sai yake wai aure ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shi da aure na a kun ji tambayar da wani yayi ya je wani mutum ya kasance wai shi na sai da magani kuma shi na wa'azi daga cikin wa'azin ya wuce ce aure manzon Allah ya ce aure ya yi shi saboda ko shi aure aka same shi a ya ce wai aure ya yi manzon Allah saboda manzon Allah ma da aure aka same shi to wannan ya ce na ko ya ce wani irin kuma wannan ya kamata shi duba ma Allah ya magana da ita wacce ta kasance ko ba ta kai ta ta kake ko da kuka ta ci malum masu yi imani cewa manzo Allah shi ne abdul mahlukat da ba dai duk abin da Allah ya yi manzo Allah ya yi aure koyi ne an kai aure mahluki da babu Allah ya yi shi an ta yi wannan sannan kuma magana da suna gurin cewa kenan Adamu ya yi manzo Musa a yi Ibrahim saboda Adamu ba da aure a tafi shi ba ko in dai wanda an ka sama da aure aure ya yi shi to kenan alama ya yi mutu saboda alama da aure aka same shi ba sannan kuma isa ya yi mutu saboda isa ba da aure aka same shi ba don haka wannan magana kuskure ta kuma sannan ilimin wannan wanga magana tana iya jawo bala'i suka kafala ya duk an da aka irin wata magana a ce wai aure aure ya fi masu to wannan kuskure na kuma wannan da ya fi girma masu sallallahu alaihi wasallam ya fi girma masu da bai ko tamtar masu da komai ba masu ba a kamanta shi da kowa masu haya ni kowa masu haya ni komi don haka ga duk mahalukin masu sallallahu alaihi wasallam ya yi ba a cewa wani ya yi mazo ba a cewa abu kaza ya yi masu maluma masu ce ko kaba ba a cewa ta yi masu saboda ta ba mu ruki bai baitun lahi an kace mata ba Allah ba an kace mata ba ce mata aka baitun lahi ko daki na wanda Allah ya mama ashe duk abin da Allah ya mama bai kai matsayin mazo sallallahu alaihi wasallam yau haka ga yan an ce auren da girma auren da girma amma dai girma aure da girma mazo sallallahu alaihi wasallam yau haka mai wanda magana yayi kuskure sannan kuma inda wasu ko ta do Isra'ila yawa ne magana ke ta mazo Isra'ila masu sa da ke manzo sallallahu alaihi wasallam yau hakan ga anita cikin waɗannan umma suna jawo bala'i Allah shi kare ah, yana tafiya a kan liman shi na sallah ya kai ƙarshen sotun ba da ma suna cewa wani hamu Allah zalikin da shahidina sai wannan ya zo a kan riwaya ya haƙe na ana cewa wani hamu Allah zalikin da shahidina. tambaya wani ba ana tambaya da a su suna yawo suna da kamar sauki. magana ya wai shi wana ke tambaya wai lokacin sallar magariba mara lafiya a miƙe shi shi sallah yi. ya yi tsare a tare shi a mace shi zama saboda lokacin sallar magariba turu turu shi suna yawo ko shi wanda wuce tsana wani na da wurin bana shi wanda zuwa da kofa shi ke da ya wurin bana a wannan magana ba da inganci ba ta da inganci ba ku sallar an hana a yi sallah ana kwana ana ana bacci lokacin bayan sallar asar ana bacci da gabanin magariba abin da dai an ka hana lokacin sallah shi ka lokacin sallah shi haka da kuma kasan ba ka lafiya kan lokaci da ita shi an hana kawai amma da kwanan bayan magariba da kwanan bayan asar wanda kai a cikin magariba kana yi ba ana ba sannan abin da shahi kuɗi da ba abin da shahi da wasu ababa da aka magana ana ana magana suna akan da ba na na ibada ba na aka magana akan kuma hawan kabai saboda araba an ba shi kuma akwai yana bayani yana tambaya kabai an raba wuri an bashi amma gemin da aka bashi akwai ruwa wannan wani. ya samu shi wasu ko ba zai hau ba to maluma suna faɗin wasu suna faɗin magana suna jejjela ga maluma amma wannan magana ba ta malamai ba cewa wai akwai lokacin da in an haka wannan lokacin ana gina da kabari babu wannan nan babu nasin da an ka nasin ta cewa shi kabari shekara arba'in ko kabari shekara tamanin ko shekara ɗari an samu a gini tare shi babu wannan abinda maluma suka yi bayani tun suka ce alƙawar musulun kabari ya huwa sila ga wanda an ka sanya ciki ne ma dama ciki mutum akwai shi ko da shi ne guda ya rage wurin da huwa sila na shi sannan kuma wurin na shi na har sama da bakwai da ba ta inda an kai mai kabari har sama da bakwai haƙƙi ne na ba haƙƙin kowa na ba haƙƙi ne na mutum akwai tsaka ne wurin to in ya kasance ƙasa sun kare ba malum masu fito an yi da akwai mutuwa da wasu wannan wani amma ba a yi da a yi noma ba ba a da a yi masallaci ba ba a yi da a yi makaranta ba ko noma ba a yi wani wuri abu guda ma nan ma sun kai da a yi sake nuɗa wani wuri to shi da abin da aka yi amma ba wa bayani akan cewa ko shekara ko shekara da ya da saboda ko wanda aka saba ce ta ko to yanzu kai ta mai tsanan ka da shi kana so a ce ta ta yi shi ai ba ka so mun haka Allah ne kana so shi kana cikin wanda saba ce nama ko to da akwai don haka da shi kenan duk da abubuwan da ta saba ce nama maluma ba su wasu cewa sauri ana kimiyya da tagari da lokacin da eh, ba lokaci ka

gabanin araba a gabanin araba an kai ruda wurin eh. da yanzu turai an fa sun ka lafiya eh. su sun kai da dubu da shi wasu ce ba a dubu da sai an raba dubu da shi ne kuma shi ke wannan wannan ya fice jirgin su arabo da ake da da kuma na arabo na haka na kawai yau da ba a ba a gidi shi a ce duk abin da an wuce kowa na cikin rabo ko Thank you. ya yi eh. Eh. ba a eh, an ka tona an ka yi ba a sa wani wuri to ya ce ma malam matsayin da aka samu wani yana hana mai cikin aiki Thank you. Ah, tana tambaya ta ce kwanan da suna haila kwana uku sai ya kasance sai ta sha magani domin ta samu tazara wajen haihuwa bayan da ta koma kwana uku kwana bakwai wani ne hukunci wannan kwanuka uku suna ƙaru ko wani uku suna ƙaru to za ta aiki da asalin kwanuka da farko su ne kwanuka na haila sauran abin da zo kwanuka ne wanda kasance jini ya hito saboda shan magani in jini hito saboda shan magani malum masu yi kaurin ka dogare shi wasu malum masu ce jini ya hito saboda shan magani ya haila shi wasu ce kuma ba haila shi sai a bakin haila su kawai. No. Lokacin da wannan masallaci ne da kuma sannan kuma wurin makabarta ko kuma makabarta sai kuma ana sallar a wurin kuma yanzu haka kuka yi abubuwa a tsakanin rayuwa kowa ya san abubuwa shi masallaci gaban masallaci gaban masallaci na kai jama'a da kula da su a to suna matsayin kan alƙibla dan gaba ne akwai su kuma gefe kan ne wuri amma dai an gine an zagaye su a can baya

mutanen kamar kai da bayan daga cikin da haske da wuta wannan ne

da dura da